watan goma sha biyu shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na nawa ne ga watan almas sha uku ne sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam wannan kuma shine darasi na ɗari da wala ya kakan lura ɗari da nawa ɗari da goma sha biyu wato darasi na ɗari da goma sha biyu za mu tashi kitabul babul abahi wato babin da yake magana dangane da al'abahi haka ne ku babul abahi babin da yake magana dangane da layya ko dabbobi da ake yankawa na layya mafazin al'abahi jam'i ne na karman al'udhiyya ko al'udhiyya mufradin ta kenan jam'i al'abahi an anas bin malik أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ ثمينين ولأبي عوانة في صحيح ثمينين بالمثلثة بدل السين وفي لفظ مسلم ويقول بسم الله والله أكبر ليا بيت بدل عباده بوبيه سبحانه وتعالى وشرعا كا من زلت أنه محمد صلى الله عليه وسلم ya ɗauki nauyin bayyana ta a cikin maganganunsa da ayyukansa malamai na kalato hukuncin layya a cikin alkur'ani cikin fadin Allah ta'ala inna a faida kawthar fa salli li rabbika wanhar lafazin fa salli li rabbika kai salla domin ubangijinka wanhar kuma ka soke raƙumi suka ce lafazin annaharu karkashin sa ne aka fahimci hukuncin yin layya cikin addinin musulunci domin lafazin annaru na nufin soke raƙumi da haka sai suka fassara as-salatu da aka yi umarni da ita wajen fasalli da rabbuka sai a cikin salatu na id wani har kuma ka soke raƙumi ma'ana ka yi sallah ta ido sannan ka yanka dabba a yau sai a yawmun nahari shi yasa ranar sallah babban ake kiranta da suna yawmun nahari ranar yanka ko ranar soke dabbobi irin waɗanda ake soke suka bawa raƙumi kenan sannan malamai sun yi sabani dangane da hukuncin layya sun wajibi ce ita ko sunna ce muakkada waɗansu malamai suka tafi kan hukuncin cewa layya wajibi ga dukkan mutumin da yake da iko duk mutumin da yake da dukiya da zai iya sayan dabba ya yanka ba tare da ya ji gafar da kansa ba to layya wajibi ce a haƙƙinsa wannan shine abinda imamul auza'i ya tafi a kai shi da allaisu bin sa'ad da al-imamu abu hanifa kuma ɗaya daga cikin maganganun da aka rawaito kenan daga wurin Imam malik ibn anas imamu darul hijra haka kuma riwaya ce daga cikin riwayoyi da aka rawaito daga imamu ahmad ibn hanbal imamu ahmad sunnah wal jamaa ma'ana hukuncin ne ya wajibi ce ga dukkan mutumin da yake da iko magana ta biyu malaman da suka ce a lai ba wajibi ce bal hiya sunnatul muakkada wato sunna ce mai karfi da ake bukatar kar mutum ya sakaci da ita matakar yana da ikon yi to na dubi da zamu karanta a wannan babin ma iya samo wani abin da ke nuna wajibci ko abin da ke nuna musahabbanci sannan kuma sai mu ga wanne ne ya fi karfi tsakanin wajibcin layi da musahabbancin ta hadisi na fukar na farko dana an karbo daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi yace annan sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi jira da amince tabbata gare shi da iyalan gidansa kana yudahi ya kasance yana yin layya bi kada shayi ne akara ne da raguna guda biyu akara ne masu kafanni lafazin alkabisu yana nufin rago amma ba karami ba ragon da ya kai lokaci ko watannin da wato ainihin haƙora sun fito a bakinsa duk rago namiji wanda haƙori bai riga ya fara fito masa ba ba a kiran shi da suna alkabisu da haka bai zama rago zama kenan irin wanda ake nan da shi sai da ce wato ainihin dan tayi ko abin nan wanda da zai kai shekaru ko a bai kai watanni da ake bukata ba kana yudahi ya kasance yana yin layya bi kafa sai ne da raguna guda biyu akara da ne waɗanda suke da kaho wa yusanni wa ya yakan yi bismillah sannan ya kabbara a wajen yankawa yake bismillah wallahu akbar ويضع رجله على صفاحهما ويضع رجله لوكة زي ينكاسي يكن طول كفصة لبد الصفاح لبد الصفاح صفاحهما وتجمعيني مفرد جنس شيني الصفحة صفحة كما شيني كنتي ko gefen fuska sawa'un daga dama ne ko hagu kaga lokacin da aka kwantar da dabba ta kalli gabas kaga zai zanto ɗaya daga cikin tun tana ƙasa ɗaya kuma na sama to sai manzo Allah ya ɗaura kafarsa akan kuncin dabba din ko gefen fuskarta wato ainihin na dama yayin da gefen fuskarta na hagu yake ƙasa sai ya ɗaura kafarsa akan gefen fuskarta na dama sannan sai ya yanka shine ma'anan wa yada'u rijlahu ala safahihima wa fi lafzin a wani lafazin daban na ruwayar wannan hadisi huma bi yadihi manzon Allah ya yanka waɗannan raguna guda biyu da hannunsa ba tare da wakilci ba kenan wa fi lafzin a wani lafazin saminaini da aka ce kada yudhi bi kabshaini akranaini sai aka kawo kalmar Saminaini. bisiyin ta hanyar sun abinda saminaini ke nunawa wato waɗanda suke da kiba daga asimnatu ne asimnatu shine kiba biddal huzan wato kishar rama kenan wani abi uwana al-imam abu uwana ya rawaito hadisin fi sahihi cikin ingantaccen littafin sa a madadin ne bisin sai ce ne bisa bil musallasati wato sa mai dugo uku a sama badala siyin a madadin sin abinda kuma ne yake nufi da sa wato waɗanda suke da tsada dabba ko ba ta zama mai tsada sai in ta zanto mai kiba ko dukkan siffofi waɗanda ake kwaɗaituwa dangane da mallakar irin wannan dabbar su ne ke sa ta yi tsada wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na Imam muslim wa Kulu, yakan ce bismillahi wallahu akbar wato yakan ce bismillahi wallahu akbar lokacin da wato ainihin zai yanka ina fata mun fahimta wato kun ga nan gurin mun fahimci annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin dabbobi da ya layyada su yayi ne da me rago wanda ke nuna halaccin yin yanka dabba sama da daya idan mutum yana da hali dabba ɗaya ita ce ake bukatar mutum ya yanka idan ya yanka ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar duk ƙarin falala ne akan sa ƙarin hada sannan ragunan guda biyu kowanne suna da kahonni sannan raguna ne waɗanda suke su ba ramammu ba ko ka ce masu tsada ba masu araha ba saboda idan kana da hali idan ka je ka kai waɗanda suke masu araha kaga baka samu cikakkiyar lada da ake bukata ba wajen laifi da haka ya kamata mutum ya samu kosasshiyar dabba to da haka kuma gani da ido ya fi amfani wani lokaci sama da ka tura dan aiki wurin ka kai kila kuma kosasshiyar ido ba wani zai je ce kai ai ragon ba dama ne sai ka je ka so sai dan shirin kafin zurudun nan ne <laughs> ga bai da amfani idan zuwa da sai yake da amfani ko kuma tura mutumin da yake wakili wanda yake da khibra a wannan bangaren wato yake da cikakkiyar masaniya dangane da dabbobi da kuma lafiyarsu asalin wannan hadisin dai yana cikin bukhari kuma yana cikin muslim wa lahu min hadisi aisha ta lafazin sa da yake wa lahu yana koma zuwa gawa a zuwa ga imamu muslim dan yace wa fi lafzin li muslimin wa yakunu bismillahi wallahu akbar wa lahu ay wa li muslimin kida haka imamu muslim yana da wani hadisin min hadisi aisha daga riwayar aisha Allah ta kare yadda a ta رضي الله عنها امر بكبش اقرن من الله يا امرني da a yanka rago wanda yake akarana mai kaho ya fi sawadin wa ya fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi li yudhiya bihi fa qala laha ya aishatu halummi al mudiyata thumma qala ishhadiha bi hajarin fa fa'alat thumma akhadhaha wa akhadhahu fa abja'ahu thumma dhabahahu thumma qala Bismillahi. اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به wannan hadisi wanda imam muslim ya rubuta daga umma aisha Allah ya kare da gare ta tace amara bi tabsin manzon Allah ya umarni da kawo rago guda daya akarana wanda yake da kahonni ya ta'u fi sawadin yana da launin baki a cikin kafafunsa wa yabruku fi sawadin yana da launin baki a cikin sa an gane ko wa yanzuru fi sawadin sannan akwai launin baki a kewayen idansa wato asalin ragon fari ne amma akwai launin baki a jikin kafafunsa da kuma cikinsa da kuma kewayen idanunsa shine ma'anar ya ba'u fi sawadin wato yana tafu da baki ma'ana kafafunsa kenan suna da launin baki wa yabruku fi sawadin yana rubda ciki akan baki ma'ana cikin tana da launin baki kenan wa yanzuru fi sawadin yana kallo cikin launin baki ma'ana kewaye idansa baki ne ya bakin launi ne kewaye su an gane ko fa ya bihi sai aka zo da wannan rago li ya bihi dan manzon Allah ya nayi da shi fa qala ra sai ce da Aisha ya Aisha ya ki Aisha halummin mudiyata zai ki kawo ka ita ce al-mudiya thumma qala sannai ce da ita ishhaziha ki wasa wukar bi hajarin akan dutse fa fa'alat sai Aisha ta aikata abinda manzon Allah ya umarce ta da shi thumma akhadha sannan sai manzon Allah ya karbi wannan wuka wa akhadahu kuma ya karbi wannan rago fa abja'ahu ya kayar da shi da kansa thumma zabahahu sannan ya yanka shi thumma qala sannan ya ce bismillah اللهم Muhammadin wa محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به wato abin da ya faɗa kenan wajen yin kansa da yake bismillah sai ce Allahumma taqabbal min Muhammad ya Allah ka karbi wannan a matsayin ibada daga wajen Muhammad wa ali Muhammad da iyalan gidansa wa min ummati Muhammad kuma da al'ummar annabi Muhammad kuma ba bihi sannan sai ya laye da shi idan wancan hadisin ya nuna manzon Allah ya yi laye da rago guda biyu wannan ya nuna ya laye da rago na daya wannan sai ya nuna mana at-ta'addud fil udhiyya laysa biwajib wato cewa dole sai sun zama rago sama da daya wannan ba wajibi bane ta iya zama biyu ta iya zama uku wannan fadalati amma idan mutum yanka ɗaya ya halatta tun daga za Allah ya yanka ɗaya sannan sifofin da Aisha ta bada bayani na launin rago din wannan launi din gairu makasudin fil ukhiyya ba ta kai dole lokacin da ka je sayan ragon layya sai ka duba ka ga cikinsa sa da launin baki kafafun launin baki sannan kewayen idan sa launin baki ba da ne kawai aka yi manzo Allah ragon da zai layya da shi ya kasance da wannan sifa da aka sai Aisha take bada bayanin siffar ba manzan Allah ne ce ku nemi mai wannan sifar wajen yin laye ba ba kuma cewa ya a nemo min mai irin wannan sifar wajen yin laye ba shi ya ce da a kawo an kawo rago ita kuma ita ta kalli ragon sai ta ruwaito bada da abin da ya shafi abin da manzan Allah din ya aikata da kuma abin da ya shafi sifar ragon gaba ɗaya ta bada bayani ina fata an fahimta da yanzu da aka ce sai mutum yana yi da wannan launin zai yi laifi kaza akwai aiki ba kowane zai iya sa wanda kuma duk yake da shi to zai da sai tsoga kuɗi shin yadda ya ga dama sai farashin da ya ga dama yanka masa dan ya san mutane za su yi rububi a kansa kenan an gane ko aka kawo shi kuma manzo Allah ya umarci umma na Aisha ta kawo masa wuka domin ya yanka ya kuma umarce ta da tawasa sannan ta shi ya karba yanka da kansa lafazin sa cewa bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhahabi abinda wannan ke nuna wa halaccin ka taranya sama da mutum ɗaya cikin rago ta fuskar lada ma'ana ya halatta ka yanka rago a madadin kanka da mutanen gidanka a madadin kanka da abokananka a madadin kanka da waɗanda suke makwabtanka amma a nan gurin ba a cewa makwabtanka sun yi layya kai ne kai layya amma ka taranya su ne cikin mai lada ba wai ka taranya su cikin mallakar rago ba ma al-ishtirak iri biyu ne akwai al-ishtirak fi sawab akwai al-ishtirak fil mulkiyya wato ya mutane cikin lada wannan da shi manzo Allah ya ya dukkan mutanen gidansa akan rago guda har ma wanda ba su samu daman yin yi ba cikin al'umma ta ya taranya su cikin wannan rago guda daya da ya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin duk wanda bai da ya shiga cikin wannan tarin ya cikin da manzon Allah ya a wannan lokaci ina fata an fahimta amma tarayya ta yadda kowa zai bugi kirjin cewa ya yi layya to wannan ba shi halatta sama da mutum ɗaya wato su yi tarayya kan rago rago dole mutum ɗaya ne amma idan an samu raƙumi ko saniya to wannan mutum bakwai na iya yin tarayya kan raƙumi kamar yadda mutum bakwai na iya tarayya kan saniya guda wannan ba wai tarin ya ce na ka tarin ya cikin lada ba a na ka kun yi ka haɗo ya haɗo kun haɗa kun sai saniya guda kun yi layya ku bakwai ko raƙuma guda kun yi layya ko bakwai ko wanda daga cikin ku zai ce yi layya amma wancan na farko kuwa wanda yanka ragon da ya kawai yayi layya sauran da ya ya sa suna cikin fulla su masu dan samu wani abu na lada ina fatan kun fahimta amma a wannan ko kowa daga cikin su yayi layya ga lada ga layya wancan kuma yana da lada amma ba yayi layya bane ba ina fatan kun gane bambanci وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man kana lahu sa'atun dukkan wanda ya kasance yana da yalwar dukiya sa yalwa kenan wa lam yudhi kuma sai bai yi layya ba fa na la da musallana kada ya zo mana masallacin mu an gane ko duk wanda yake da ikon layya sai kuma bai yi ba to kada ya zo mana masallacin mu to wannan daya daga cikin hadisan da malamai ke kafa hujja da shi dangane da wajibin layya tunda har manzo Allah ya ce matukar ba kana da iko baka yi ba karkaro mana masallacin mu wannan ya zama lalle akwai tsoratarwa da firgitarwa a ciki wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi da ibnu majah imamu al-hakim ya inganta shi wa rajjaha al-a'immatu ghayruhu waqfahu wadansu daga cikin malamai sun rinjaye da cewa hadisi ne mawqufi ma'ana maganan abu hurairah ce ba maganar manzon Allah amma ingantaccen magana hadisi ne tabbatacce manzon Allah ne ya faɗi an gane ko hadisi na sahihi ba da wata masoka ko ta fuskar sanadinsa ko ta fuskar masaninsa tabbar manzan Allah ne faɗi to amma malaman da suke cewa lai sunna ce muakkada waɗansu su amsar da suke bayarwa game da wannan hadisi shine abin da ibnu hajar ya fara nan gudu cewa hadisi ne mawqufi ba manzon Allah ne faɗi sun sallama da da ya tabbata wurin su cewa manzan Allah ne faɗa sun yadda lai ya wajibi ce ga mai waɗansu su sun yadda hadisi ingantacce ne suka ce amma wannan magana ta manzon Allah ba ta nuna wajibi bal ta dullu ala ta'kidil istihba abinda maganar ke nuna wa karfafuwar mustahabbanci amma ba wajibi ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dukkan wanda yake tafarnuwa ko albasa kare zo masallacin mu a ima yace bala ya karban da masallana kare ya zo mana masallaci anan ma yace bala ya karban da masallana kare ya zo mana masallaci wannan sai nuna haramcin cin tafarnuwa ko ya nuna haramcin cin albasa to a ce tun da wancan bai nuna haramcin cin tafarnuwa ba bai kuma nuna haramcin cin albasa ba wannan ko ba zai nuna wajibcin yin layya ba makwana sai dai a ce dukkan mutumin da ya ci tafarnuwa a can wurin idan ya zo masallaci ya aikata mai makaruhi kuma cin tafarnuwa da ya ba haramun bane ba to haka a nan gurin ma wanda yana da halin zai yi layya layya ba za a ce ya san yadda wajibi ba sai dai a ce ga wata suna mai karfi ya yin aiki da ita ina ba an fahimta to amma waɗanda suka ce wajibi da su kan suna ganin sun ɗauke shi a bisa ga zahirin yadda hadisin ya tafi da shi kawai wajibi ne wajibi ne وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo shi daga jundub ibn sufyan Allah ya kare da gare kana yake shahidtu al-adha ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na halarci babbar sallah tare da manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi ma qada salatahu bin nas yayin da ya kammala yi wa mutane limancin sallah nazara ila ghanamin qad zubihat sai ya kalli waɗansu raguna da tuni an riga an yanka su tun kafin a fara sallah faqala sai yace man zabaha qabla salati falyazbah shatan makana. dukkan mutumin da ya riga yanka ragonsa kafin mai sallah to yanzu ya yanka wata akuya a madadin yankan da ya na kafin sallah wa man lam yakun zabaha wanda ko bai riga ya yanka ba sai yanzu da muka yi sallah falyazbah ala bismillah yayi bismillah ya yanka dabbarsa wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi wato abinda wannan hadisi ke nuna wa mafarar lokacin yin layya mafarar lokacin da ya halatta wato mutum ya yanka dabbarsa da wannan lokaci ne kowane lokaci ne wanda sai ya yi mutum zai yanka dabbarsa ta yadda inda zai yanka ta kafin wannan lokacin daidai yake da ya yi sallah kafin lokacinta to shine malamai suka yi safa ne waɗansu malamai suka ce da zaran lokacin sallar idi din ya yi wanda lokacin sallar idi ko yana yiwa ne bayan rana ta riga ta fito ta yadda idan ka kalli gabas ba wai dan lekowa sai bata ga fitowa kwallon ta gaba ɗaya ya fito waje shine lokacin sallar idi daga nan har zuwa take wata tsakiya an gane ko to da zaran wannan lokacin yayi an yi sallah ba yi sallah ba za ka iya yanka dabbar ka haka waɗansu malamai suka ce waɗansu kuma suka ce a'a ba yanda za a yi ka yarka dabbar ka sai ka tabbatar limami ya yi sallama daga sallar idi daga lokacin da limami ya yi sallama daga sallar idi to lokacin yanka ya fara ke waɗansu kuma suka ce a'a lokacin da lokacin yanka ke farawa shine bayan liman ya yanka nashi rafa ko da liman ya yi sallama an kare sallah idan ka yanka kafin limami ya yanka layyarka ba sai ba sai ka yanka ne bayan yankansa sannan ne layyarka sai maganganu guda nan kenan maganganu guda uku wace ce cikin waɗannan maganganu guda uku wadda za ta dace da zahirin wannan hadisi wanda karɓo daga jundub ibn sufyan ko sai ka bawo magana ta biyu wato maganar cewa da zaran an riga an kammala sallah to shikenan lokacin yanka yayi tunda manzon Allah bayan ya kammala sallah ne sai ya waiga sai ya kalli waɗannan dabbobi da aka riga aka yanka sai ya ce manzo ba kamar salati falyazbah shatan makana wanda ya riga yanka kafin sallah to ya yanka wata tunkiyar ko akwai a madadinta wa man lam yakun zabaha falyazba a bismillah wanda ko bai riga ba to yanzu yayi lokacin da yake to yanzu yayi a cikin hadisin an nuna shi ya yanka nasa ragon a lokacin bai yanka nasa ragon kaga ya kammala sallah ne sannan sai ya rata yadda abin da yin sallah man zaba qabla salati wanda ya yanka kafin sallah ma'ana yankan kansa bai ba kenan ina fatan kun fahimta falle yanzu ba kana ha shata to kaga wannan yanzu yankan sa bai ba dan haka zance na cewa lokacin yanka dabba yana farawa ne daga lokacin da liman yace assalamu alaikum daga sallah to wannan shine zance mafi inganci dai shi dace da wannan hadisi da wai imam bukhari da kuma imam muslim to yaushe ne kuma lokacin yake karewa lokacin yanka na layya baya karewa sai in rana ta faɗi a sha uku ga wata ina fata an fahimta wato tun daga shekaran jiya idan mutum ya yanka dabbar ta bayan an kammala sallar idi layyace haka kuma jiya layyace haka kuma yau layyace haka kuma gobe da safe har zuwa la'asar duk layyayi matukar rana ba ta riga ta faɗi ba a ranar sha uku ga wata idan rana ta riga ta faɗi a sha uku ga wata cikin lokacin layyayi ya wuce ina fata an fahimta dukkan su waɗannan kwanaki na layya ne tun daga ranar sallah goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu da sha uku duk ranar kuni na layya aka ranar kuni na hadaya dukkan su gaba ɗaya kwanaki ne da aka ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikirin lahi kwanaki ne da ambatan Allah kwanaki ne da ci da sha da ambatan Allah an fahimta ko saboda haka ma aka ce ba a yadda mutum ya yi azumi a waɗannan kwanakin ba ranar sallah zuwa sha uku ga wata mutum ba zai azumi wani nafila har sai ya bari waɗannan kwanaki sun wuce sannan ya azumin nafila dan kwanaki ne da cin nama da morewa da zikiri da ambatan Allah ya waɗansu suke surutu wala ya kake surutu ai idan idan magana ta kake da ita sai ka daga hannu sai mu baka izini amma bai dace ba ina fata kuma fahimci wannan me kike mana me me da me zai ana da yanka dan basa da dare da yanka ta yi duk wanda ke nesa bata wata ce kawo da ni ina ba za mu fita akwai wadanda suke gani wai idan ma za ka kai ba za ka yanka dabba ba kuma sai gobe da kai duk ba su da dalili kitabun ra'as ne kawai mutane wani ce da za ka kai kuma karka yanka ina ba za mu fita ma'ana yanzu duk wanda yake da iko sai ya kasance ya ƙi din nan kaga yanzu haka yana da lokacin yi ya maza ya yanka dabbar sa gobe zo ya yi layyarsa kuma idan ya kuma tayi Allah samu dace وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تبكي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن هبان wani hadisi an karɓo daga albara ibn azib Allah shi kare da gare shi bara ibn azib yace qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai da mushi tabbata gare shi ya tsaya a cikin mu yana mana wa'azi ko gargadi fa qala sai yace arba'un la tajuzu fil nau'ikan dabbobi guda hudu ba su halatta a layya da su da farko al'aura albayyinu awaruha wala awal da Allah ka zauna in ba ya zama dole ba sai ba na bukatar yawan tashi da wai na dauka hankali na al'aura albayyinu awaruha wato dabba mai ido daya albayyinu awaruha wadda lalle aibinta na ido ɗayan ya riga ya bayyana kaga nan idan aibin kasancewarta mai ido ɗaya bai bayyana ba ya halatta kai layyade ta yaya ne bai bayyana ba akwai dabbar da tana gani ne da ido ɗaya ba ta gani ɗaya amma kai da kalle nesa ba za ka iya gane ba sai in kai mata gudi ka nuna wani abu ta hagun ɗin sai gashi ba ta gani da wannan idan amma a zahiri kuwa wato ba wani aibu da ya bayyana akan wannan wannan ya halatta ya ko bai halatta ba ya halatta ya da ita amma akwai wadda da zaran ka da ta ai dabbar ce mai ido ɗaya ko a kasuwa aka nuna maka da za ta ta ai mai ido da to wannan ba shi halatta ya da ita dan yake albayyinu awruha ta biyu wal maridatul bayyinu maraduha da mara lafiya wadda cutar ta ta riga ta bayyana lalle ba ta da lafiya akwai wadda ba ta da lafiya amma rashin lafiyar ba ta yi tsanani ba sai in ka lura sosai zaka iya gane ba ta da lafiya akwai wadda da ka ganta ba ta da lafiya dan ba ta iya tsayawa ma da an tsaye da jikin ta koma ta kwanta bayan da je da minti biyu uku ta koma ta kwanta kaga wannan lalle rashin lafiyar ta bayyana a fili dan haka ba ta halatta a yi daidai amma wanda rashin lafiya ta bai bayyana a fili ba sai an sanya lura da kyar kafin a gane to wannan babu laifi da mutum ya laye da ita daga nan wal arja al bayyinu dala'uha sai gurguwa wadda gurguntakarta ta bayyana ta yadda in ta haika da dangin da dangin cikin dabbobi akan barta a baya sai da wahala za ta iya zafkar su kaga wannan gurguntakarta ta bayyana ko dan gishin ta riga ya bayyana amma ko da take gurgunta amma gurguntakarta bata bayyana sosai ba wannan da an yi da ita ba mu komai amma duk wanda gurguntaka ta bayyana ba ta halatta yanda ya ita wal kabiratu lati la tunqi a wata riwaya wal kasiratu lati la tunqi al kasira wato ita ce ramamma allati la tunqi wanda ba ta da fargo wato ramamma da ba wanda ta kamu ita ba za a yi da ita to waɗannan su ne aibuka na zahiri da dabba waɗanda nasi ya tabbata a kansu cewa dukkan dabbar da take da wannan nau'i wannan lahani guda ɗaya daga cikin guda hudun nan wato ba za a yi layi da ita ba wai sai in ta haɗa dukkan hudun ba a ko ɗaya da rabi cikin waɗannan aibuka ba za a yi layi da ita ba to mun na ko idan ta haɗa dukkan wato aini sama da ɗaya sannan kuma ka iya samun wadda take da wani lahani daidai da wannan sai dai nasu bi a mutum ko wanda ya fi wannan muni amma nafsi bai ambace shi ba to ya halatta ya da ita kuma halatta yanzu misali gurguwa akan cewa dabba gurguwa ko da tana da kawo da hudu amma akwai lahani a cikin daya to ina ga wanda gaba ɗaya kafar da uku sai an yanke daya nassi ya magana a kanta to za a yi laida da kuma za a yi ba kaga domin kasance ta mai kafa uku ai yayi dai da gurguntaka kuma abin da gurguntaka mu ne da na kaga ba za a ko kuma dambar da take makauniya ce gaba daya ba ya magana ido ne ba dan mai ido da ya tana gani da ɗayan ɗaya ne ba ta gani to wannan kuma gaba ɗayan ta makauniya ce nasi ne zo bai ce karka ya laye da makauniyar dabba amma an hana kai da mai ido da to ya wanda take makauniya gaba da ya halatta ko bai halatta ba min ba da auna cewa bai halatta ba ina fata mu fahimta wato ne wannan wato ma kana da maskutu alaihi auna bil hukm min al-mansub Abin abinda aka yi turo aka kyale ba ya magana akan sa ba ya fi tantanta da hukunci sama da wanda aka yi magana akan sa sama da wanda nasi ya bayyana domin nasi ya yi bayanin wanda take mai ido daya to wacce ce ta fi cancanta ma a haramta yin na yi da ita tsakanin mai ido ɗaya da wata suke makauniya gaba ɗaya makauniya gaba ɗaya to zan saboda kaga duk makauniya nan, daga cikin dabbobi ba za a yi laye wato kamar da Allah ya faɗa ne dangane da iyaye yace fala taqul lahumu uffin la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima to kaga da yake karkace musu uff lafazin uff dukkan wata daraja ta ƙarshen ƙasa ta munanawa ita ce ake kira da uf Isa maratibul isa'a daraja ƙarshe wanda daga ita sai babu ta munanawa bai halatta kai wa iyayenka ita ba ko da shi maka magana ne ka yi tsaki to da yi musu tsaki lokacin da suka yi magana da zagin su wanda ya muni zagi da ya musu tsaki lokacin da suka yi magana da kuma dukansu wanda ya muni amma nassin qur'ani bai dai karka dake su ba nassin alqur'ani bai dai karka dake su ba ina ba da mu yana sai dai fala ta kullu ma uffin wala tanharuma karka faɗa musu ko da tak kuma karka yi musu tsawa amma bai dai karka zage su ba sai wani ya zo ce tun da nassi bai dai karka zage su ba ya halatta zage su sai wani ne ce tun da nassi bai dai karka dake su ba ya halatta dake su sai ka ce ai tun da nasi ya hana ka daraja ta karshen kafa ta murnawa min babu aure ya hana ka murnawa da tafi wannan girma to kamar haka ne tun da nasi ya haramta a yi layya da dabbar da take da la'ani na ido daya min babu aure ya hana ka yin layya da wanda take makauniya ina ba da gumbayin da wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi wal arba'a da ko malaman hadisi guda hudu abu dawud da imam an-nasai da tirmidhi da ibnu majah وتهاه الترمذي الترمذي في حديث ليس هندي وابن حبان هكا ابن حبان تبت حديث لي وين ليس صحيح أو رواية ابن الجارود أكرتم حديث براء ابن عازب يتي فإني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن أو في الأذن إنام آه، في السن نقص أو في القرن أو في الأذن. wato bara ibn azib bayan manzon Allah ya ce waɗannan nau'ikan dabbobi guda hudu ba a layi da su al-awra al-bayyin awarwa wal maridatu al-bayyin maraduha wal arja al-bayyin dala'a wal kasiratu allati la tunqi sai bara ibn azib ya ce fa inni akrahu an yakuna fi sinni naqsun ina jin tsoron a samu tawaya dangane da hakoranta yanzu ba mai takakkun hakora ba ce ila tana da gibi a bakinta aw karni ko kuma ya kasance tana da nakasu a kafanta tana da karyayyen kaho ko da kusasshen kaho ko tsagaggen kaho aw fil udni ko ya kasance a kunnanta akwai nakasu kunnanta dan ɗan shi haka ko yana da huda ko yana da tsaga ina kyamar irin wannan dabbar da take da wannan sifar in yi na da ita bara bin azum ke ne faɗa manzan Allah ka. yaya kenan sai manzan Allah ce fa ma karihta fada'ahu wala tuharrimhu ala ahad abin da kai kake ganin ka ki kai layya da shi zaka nemi wanda yafi wannan to bar shi ka nemi wanda yafi wannan amma kar wani zai kuma kace haramun ne. wato samun karshen wannan hadisin yana da fa'ida mai yawa a wannan babin kaga ibn Hajar bai kawo shi ba amma mun ta kana ibn Jarud ya kawo shi kuma hadisi ne sahihi dan saboda da yawan mu muka dauka idan dabba tana sagaggen kunne ko kare yanka ba a layyin da ashe kasancewar ta kafanta kare ne baya haramta yin laye da ita kasance ta kunnanta tsagagge ne baya haramta laye da ita makudar abin da mutum zai ce shine ne makruhi ne amma ba zai ce haramun bane ta yadda in mutum ya laye kace ce bai ba ha kuma ita tana da kayayyen hankali ko tana da gibi a ta baya hana mai a yi laye da ita makudar abin da za ka ce makruhi ne inda za a samu wanda ba ta da waɗannan ayyukan to da ya fi amma waɗannan ayyukan ba su haramta yin laye da dabba an gane ku وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضال رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare shi Jabir yace manzon Allah ya ce illa kar ku yanka kowace dabba inna na sai babba mutum na daga cikin dabbobi ita ce dai astaniya cikin su akan ce astaniya ga akuya ita ce wadda suka shekara ɗaya ta shiga ta biyu idan saniya ce wadda ta cika shekara ta biyu ta shiga ta uku idan raƙumi ne wanda ya kammala shekara ta hudu ya shiga ta biyar to irin waɗannan su ne mutum na irin ta ake son mutum ya laye da ita an gane ko idan akuya ce lalle ne sai ta saka shekara ɗaya in ta shiga ta biyu haka aka fi so idan shano ne lalle sai ya saka shekara biyu idan ya shiga ta uku haka aka fi so idan rakumi ne lalle sai ya yi shekara hudu inda zai shiga ta biyar haka aka fi so ma'ana dukkan akuya idan ba ta kai shekara ɗaya ba yar wata tara namijin dan akuya ko ta mutum akuya ya halatta idan ba ilai da ita ba shi halatta aka sa ko saniyar da ba su shiga cikin shekara ba su cika shekara biyu ba ba shi halatta yin da ya da su haka na kuma da bai cika shekara hudu ba ba shi halatta yin da ya da shi sai manzo Allah ce illa in ta'assara alaikum sai dai in ya wahala gare ku samun mutunna tazbahu jaza'atan min at-ta'ani to a cikin tumaki ya halatta ku yanka al-jaza'a aljaza'atu cikin tumaki dukkan rago ko tunkiyar da ke wata shida zuwa abin da ya sama wadansu malamai sun ce wata takwas ashe idan tunkiya ce ya halatta ka yanka yar wata shida ko rago dan wata shida amma idan akuya ce ko dan akuya ba ta halatta ka yanka dan wata shida ko dan wata ko yar wata shida dole sai sun kai ne shekara ina fata an fahimta wato ku gane matsalan sosai dama dabbobin da ake nayi da su guda hudu ne so ne abin da ake kira al'an'am dan ubangiji ce wani kulle ummatin da ja'alna man takan li yadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'a wani kulle ummatin da ja'alna man takan kowace al'umma mun sanya musu ibada ta yanka dan su ambaci Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am na dabbar da ake kira al'an'am kaga nau'ikan dabbobin da ake kira al'an'am so da tumaki da hawaki da rakuma da shanu dan sunan sunan al'an'am ta kawo da Allah ce wa min al'an'am hamulatan wa farsha domin mimma razaqakum Allah lalle Allah ya arzuta ku da al'an'am cikin su akwai manya su ne hamula wanda a iya daura musu amalan kasa ja a iya daura musu kaya su dauka kamar rakumi kamar sa wa farsha ko kuma yan kanana kamar tumaki da awaki su ba sa iya daukan kaya كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين في ثمانية أزواج النوع كان يبدأ تفسر من الضأن اثنين ومن البعض اثنين أغباء ومن الإبل اثنين ومن البكر اثنين كاجد المعز ده الضأن كاجد تمالكي أوانكي الإبل ده البكر كاجد وتوشانو ده كمالاكما وإن الكنا ليه الأنعام مزنس ده ما تنسو cikin tumaki mace da namiji awaki haka raƙuma shanu haka kaga in ka hada guda nawa kenan takwas ne zamanin ta zuwa to waɗannan su kadai ne ake yin hadaya da su idan an je aikin hajji sawa'un tamattu'i za ka yi ko kirani kuma su kadai ne ake yin layya da su wannan sai nuna ashe ko da dan ba ta halatta a tunaman da in ba ta cikin al'an'am to ba ta halatta yin layya da ita ko hadaya kamar barewa ya halatta a tunaman barewa amma bai halatta kai layya da ita bai kuma halatta kai hadaya da ita dole sai al'an'am to cikin al'an'am din nan da aka ɗauki guda uku aka ba su hukunci ɗaya awaki da shanu da raguma ba shi halatta yin laye da kowace irin cikin wannan sai ta zanto musulna kowace cikin hukun nan idan awaki ne sukan zama musulna yayin da suka cika shekara guda in sun shiga ta biyu wannan nan ba da auraka in shanu ne suka cika shekara biyu sun shiga ta uku idan raguma ne suka cika shekara ta hudu sun shiga ta biyar an gane ko idan mutum ba yadda ikon ya samu mutum na sawa'un cikin shanu cikin raguma cikin hawaki har a cikin kiyama bai samu mutum na ba mai shekara guda to ya halatta a cikin tumaki kadai ya yi laye da jaza'a jaza'a ita ce irin shekara ya rauta shi ya shi to wannan ya halatta mutum ya laye da ita sawa'un tun kiyashi ta mace ko kuma labo da mace wato abinda wannan ke nuna ba. A rahusa da aka bayar na yin nayi ga dabbar da bata kai shekara ba a cikin dangin tumaki ne kadai banda awaki in awaki ne dole sai ta kai shekara guda wannan shine abinda wannan nassin hadisin ke nunawa menene hikimar manzon Allah ya bambance ba mu sani ba haka ya umarni kuma haka za amma ne manzon Allah ya bambance kuma ibada ne bin umarninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine illa in تأثر alaikum fatablahu jaza'atan min al رواه rawahu muslim wa hadith imam muslim وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بأوراق ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا سرماء أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم hadisi na yi maganganu da yawa akan ingancinsa mafi ingancin magana cewa hadisi ne hasan bai sai sahihi ba hadisi ne hasan an karɓi daga ali Allah ya kare da gare shi ali bin abi talib yace amarna sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mana umarni an nastashrifa al-ayna wal udhuna mu sanya lura game da ido na dabba da za a yanka alayya da ita wal uzuna mu sanya lura kuma sosai game da kunne na dabba da za a yi layya da ita wala da zahi bi aura kar mu ce za mu yi layya da mai ido daya duk aura an gane ko wala muqabala kar mu ce za mu yi layya da dabbar da take muqabala wala mudabara ko dabbar da ke kira mudabara wala kharqa ko wanda ake kira kharqa wala sarma ko wanda ake kira sarma bari ya nan ba da kasa da fassarar su don haka mu sauka kasa mu ga fassara al muqabala cikin dabbobi ma qutiya min tarafi uduniha shay'un thumma baqiya mu'allaqa dabbar da aka yanki wani abu a bangaren kunnanta daga gaba kamar da malaman lugar suka bayyana sai ya kasance daga bayan kunnan ne kawai yake makale amma gaban an san yanka ba turge shi gaba ɗaya ba yana da shi wannan ita ce dabbar da ake kira mukabala ali bin abi talib yace maza Allah ce kar mu yanka da ita kar mu laye da ita wal mudabara ita ko mudabara cikin dabbobi ma ko min muakhkhari sai shay'un wa turika mu'allaka wanda ya kuta kuma daga bayan kunnan ta aka fara yanko shi amma bai kai gaba ba sai ya kasance gaban ne ke rike da shi bayan ke ci gaba daya wannan ita ce mudabara wal kharqa abinda kike da al kharqa cikin dabbobi mashkukatul uduni eh al uduni ne wato wanda aka huda kunnen ta guda biyu an yi mata hudun kunne kunnen dama an huda shi na kuma an huda shi wasarma asarma a cikin dabbobi wa yuqalu asarma ana kiranta asarma bi alif al-maksura ko asarma bil alif al-mamduda ko wanne ka faɗa a larabci yayi hiya saqitatu saniyati min al-asnani wanda hankalin sa na gaba suka zube yace ya ce za mu sai karbe da dai an gane ko to wannan hani da manzon Allah yi na cewa kar a yi dabba da nau'ikan waɗannan dabbobin hani ne na cewa inda za a yi layyar su layyar ba ta yi ba hani ne da ke fa'idantar da haramci ko kuma yana fa'idantar da karhanci ne ban ji ba yana ta da karhanci wace karina ce ta samu mu dauke shi a matsayin haramci ba hadisin baya nawa na bara ibn azim tun daga shi bara ibn azim ya ambata waɗannan aibuka amma san Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da shi ne yake cewa in kai ba za ka yi ba kai yi da ita je ka nemo ta amma wala tuharrimu ala ahad ka haramta mu sai dai dabba ɗaya ce wadda wancan hadisin an hana anan ba an hana da haka ita muna ɗaukan wanda ya yi da ita ba ta yi ba ita ce mai aura mai ido daya eh? ma'ana kana son a bincika ga wani hadisi ne ga wani zuwa idan sai ya zo daga farko ɗaya zo daga sai zuwa gefe a nasu bulmansu to sai ya kasance baka samu wannan ba na ta inganta ba idan ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba sai ya zanto ana magana da wanne ne wanda ya inganta wanda bai inganta ba kawai shi kenan sai a jirgi idan an samu dukkanin su sai inganta wannan ingantacce ne wannan ingantacce ne to sai a koma annas to shi annas la yatimu illa bi ma'rifati tarikh man as-sabiqu min Allah bayna an-nasayni min hadhain an-nasayni dole sai ka koma a tarihi wanda yiwuwar wannan shi fi komai wahala a cikin dukkan ilimi na hadisi ilimin da yake da wahala shine annasu fal su na hadisi saboda dole sai tarihi to ka koma baka samu tarihin da yake maka maka wajen wannan to sai ka zo ya za ka yi yanzu ba abin da rage sai hanya guda biyu imma an turajjiha ahada dalilai da alal akhar وإما أن تجمع بينهما على وجه لا يتعارضان فتعمل bihima jami'an dole sai dai ka rinjayar da ɗaya kan ɗaya ko kuma ka yi ƙoƙarin haɗa kansu ta yadda ka yi aiki da su su biyun ta yadda ba su karo da juna ba to anan duk malamai sun yadda cewa da ka ɗauki ɗaya ka rinjayar da shi akan ɗan uwansa gara ka nemo musu fassarori guda biyu da suka dace ka yi aiki da su ba tare da sun ci karo da juna ba shi da abin da kullum suke cewa aljam'u أولى من الترجيح الجمع أولى hadisan guda biyu kai aiki da su wato ya fi sama da karin jayar da ɗaya ka rushe da ko kuma su imalu dalilai ne aula min ihmali ahadihima imalu dalilai ne aiwatar da dukkan hadisai guda biyu din dalilai guda biyu din aula shi ne yafi min ihmali ahadihima sama da jefar da ɗaya ka yi aiki da ɗaya to a nan wurin ce sa ba a zuwa ga annas sai in ba zai yi a yi jam'in su ba to saboda shi annas ya fi komai wahala da wani hadisi kaza mansuhi ne yana da wahala musamman in ba nassin ne ya fito kaza ba yanzu misali maza Allah ce kuntu haizukun an ziyarati quburi zuruha, da na hana ku ziyartar kabarra yanzu ku ziyarta wannan yana da wata wahala da ka ga hadisin da yanzu halitta kira wannan hadisin ai ka da matsala ya ce da na hana ku amma yanzu ku yi kaga baka da matsala wannan hadisin ya kawo maka a tarihance shine na shan zuwa sama da hadisin sannan kuma da hadisin da yake zana cewa wato ainihin da za Allah ya kasance baya yin idan mutum ya mutu ana bin sa bashi da an zo sai manzan Allah ce ana bin sa bashi da kaje sai ki sallo ala sahibikum da yana yin haka daga baya kuma sai daina kaga wannan baka da matsala amma da hadisin da bai samu irin wannan bayanin ba a cikin nassin a cikin matanin wato kai da zaka bi tarihi to yana da wahala tabbatarwa cewa lalle kaza ne kaza mansukh ne an gane ku Dawud wannan eh na maganar ka kai maganar ka kana ganin sun yi gaggawa da suka bada to duk wani babu ta ne gaba da ya wannan insha Allah وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam ana kuma ala budunihi wa an uqassima luhumaha wa junudaha wa jilalaha ala masakin wa la uti fi hazaratiha shay'an minha ba zai zama hazaratiha ba ko ولا أعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه وانا حديثي an karɓo shi daga Ali bin Abi Talib Allah da wato ji wancan hadisi da ya wuce na fi da ko hadisi ne hasan wanda ya hasana shi ne abu ishaq al-huwaini cikin littafin gausul makdud karkashin jerin hadisi na ɗari tara da shida hadisi ne hasan wancan da ya wuce kenan wannan hadisi na biyu an kai daga dalil bin Abi Talib Allah shi kare da gare shi yace amara ne Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya umarce ni an aquma ala bununi in tsaya a inda aka yanka tagoyinsa albudun jam'i na albadanatu albadanatu taguwa daya in suna da yawa budun Allah ce wal budun da Allah halakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru isma Allah 'alaiha sawab fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun manzo Allah ya umarce ne in tsaya akan tagoyinsa da aka yanka wa nuqassimu al-umaha idan rabana mun su wa juludaha da fatunsu wa jilalaha da gashin su alal masakin a bisa wato miskinai akwai waɗansu nau'ika na tumaki ko kuma waɗanda suke dafa da raƙuma waɗanda suke da gashi manya-manya ba iya cikin ruwa haka to ana amfani da wannan gashi wajen sarrafa shi a yi mayafi ko bargo ko wani to har shi idan an yi layya yadda shi ba shi halatta mutum ya ɗauka shi zai amfanin gida sai dai ya rabawa miskinai haka fatar ba shi halatta mutum ya ɗauka sai dai ya rabawa miskinai kenan wato mutum ba zai sayar da ita ba kenan amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana koma ala budunihi wa nuqassima luhumaha idan raba naman su wa junudaha da kuma fatun su wa jilalaha da kuma gashin su Allah masakin bisa ga miskinai wala auti fi jazaratiha shay'an minha kada in ce zan biya mahauci kudin fawarsa daga cikin naman layya an gane ko ba na da kira mahauci dan ya zo ya fede maka dabba zaka biya shi kudin fida amma ba shi halatta ka ɗauki wani abu daga cikin naman nan ya ɗin ka ba shi ka ce ladan fiɗar ka da kai sun gane ko da haka dole ka ba shi kuɗin fiɗa da kuɗin tsara ka da sun tsara maka kaci sai ka biya shi naman laye in ka ba shi ne in ka ba shi ne nan babu annahu miskin kaga shi ma miski ne yana da bukatar sai ka ba shi sadaka idan zaka biya ko to wannan ya halatta amma ka ɗauki wani abu ciki ko ka sai ka rike fata a madadin kuɗin a madadin fiɗa. an gane ko to ba ta halatta wannan hadisi mutabaku da alai bukhari da imam muslim suka rubuta wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala nahana ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amal hudaybiyya amal hudaybiyya al-badanata an tab'a wato jabir yake cewa mun yanka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar Hudaybiya mun yanka albadanata taguwa an saba a madadin mutum bakwai wal bakara da kuma saniya an saba ta ita ma a madadin mutum bakwai wato kenan mutum bakwai da iya tarayya dangane da sa ko kuma dangane da rakumi sawa'un namiji ko mace akan dukkan su sun yi layya kamar dai da muka faɗa tun tsaro to kun ga nan gurin abin da zamu fahimta waɗanne aibuka ne waɗanda suke lallai in dabba tana da su ba shi halatta a layyin su ayyuka guda hudu na farko ido daya idan kasancewar aibun na ido daya ya bayyana na biyu rashin lafiya rashin lafiya da ta bayyana na uku gurguntaka gurguntakar da ta bayyana na hudu rama ta yadda kyamasassar dabba ce ko irin ragon nan kafin yiwu to kaga duka waɗannan ba shi halatta a ce a yi da su an gane ko amma waɗannan aibuka ne waɗanda su kuma za a ce wato in an yi ɗaya din ya halatta amma makaruhi shine kamar dabba ya kasance tana da hudajjen kunne ko tsagaggen kunne huji wuri guda ne an huda haka tsagagge kuma shine an kai ta haka bai rabu gaba ɗaya wannan dukkan sa abin nan ne ko ya kasance ba ta da hakuri wannan dukkanin sa aibu ne wanda yake makaruni ne yin lailata amma idan an yi lailata halatta da dai sauran abin da muka karanta sannan mun fahimci cewa lallai dabba ba a yin da ita sai in ta zanto musinda musinda ko cikin tumaki da awaki wadda ta kai shekara daya cikakkiyar shekara zuwa abin da ya sama cikin shanu wadda ta kai shekara biyu zuwa abin da ya sama cikin rakuma wadda ta kai shekara hudu zuwa abin da ya sama to a nan wurin idan mutum bai samu musinda ba to ya sai na ne jaza'a a cikin tumaki kadai jaza'a cikin tumaki kuma wadda take yarwata wata shida sai ya laida inda cikin awaki da bikin wata shida to bai halatta bai ce zai layya da ita sannan kuma wani abu mai muhimmanci da ya kamata mutum ya lura da shi a layya wato ainihin yanka na ibada dama iri uku ne layya hadaya ragon suna a cikin su malamai sun yadda cewa mafi ladan su layya dan da dama daga cikin malamai suna ganin ta ragon suna muhimmanci da hadaya da layyaki ne waɗansu suke cewa duk ɗaya ne waɗansu suke cewa a layyata ta fi hadaya almuhim dai shi yanka a matsayinsa na yanka ibada ce mai matukar muhimmanci shi yasa ma Allah hada su da sallah a wuri guda yace fa salli li rabbika wan sannan ce kul inna salati wa nusuki kaga salati sallata nusuki kuma yanka قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين abin da yake ibada din wato daidai lokaci wato zubar da jinin dabba din dan neman kusancin Allah saboda da kafirai suna zubar da jinin dabbobi dan neman kusancin aljanu ko dan neman kusancin gunki to kai mun ne sai kake yankawa jinin ya malala dan neman yardan ubangiji wannan ita ce ibada sannan abu mai muhimmanci lokacin da kai haka ya kasance ka tsarkake niyyar ka zuwa ga ubangiji ba kai ne dan alfahari ba wani abokin ka yanka kai ma ka yanka wani abokin ka yanka sa kai ma ka yanka sa kara ce ya fi ka in hmm, kai ne dan neman yardan ubangiji shi yasa Allah ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wato naman da kuka yanka na dabbobin baya kaiwa ga Allah haka jinin da ya malala ba wai yana kaiwa ga ubangiji bane abin da yake kaiwa ga ubangiji shine tsoron da tsoron Allah din da ke cikin zukatan ku shi ke kaiwa wajen ubangiji shi Allah ke yin hisabi a kai to da haka dai wannan shi abubuwa da ya kamata lallai mu lura su sannan kuma ko da yake kwanakin da yanzu da kuma inda abin da zaru da mun gwamnati sai ne kawai tun da babin ko ba haka ba ko da yake gowa ya halata ai abu mai mahimmanci a wajen laifi ne mutum ya ci naman kuma ya baiwa mutane da Allah ce fakulo minha wa aqi mulqani awal mota ku ci kuma ku rabar ba lalle bane sai ka raba gida uku ba lalle bane sai ka raba gida biyu ka dauki wani abu ka ci ka dauki wani abu ka bayar malamai suka ce ka raba gida uku ɗaya na kai da iyalinka ɗaya kyauta ɗaya sadaka bambanci tsakanin kyauta da sadaka dan sadaka musulmi kada yake biyo kyauta ko har wanda ba musulmi ba ya halatta ka bari an gane ku wadanda suka ce galaba gida biyu duk yadda kai kai dai zanto ka dauki wani abu ka ci wani abu ka bayar wajen bayarwa ka ba wanda bai ba. shi ne abin da yake zaka samu lada ba wai ka ba wanda ya ba. dan mutane zai ka suna musayar nama kai ka yanka ka aika masa shi ma ya aika ya aiko maka to dubu kai kenan kaga ba aiko ya bai sannan akwai mutanen da ake mantawa da su a wajen layya nau'ikan mutane kamar haka na farko dai yan kurkuku da yawa aka manta da su wajen layya ya uwan musulmai dan ruwa da suke tsara ba ta gane yau take sallah to amma cikin ikon Allah yana daga cikin abin da Allah ya arzuta mu da shi wannan shekarar juma'a da ta wuce lokacin zamu rufe tafsiri na faɗakar da yamma kan wannan cewa kuma ya kamata mu yi wani yunkuri ko da sa ɗaya mu yanka mu kai gidajen prison ko guda ɗaya ko biyu da ke Kano wannan uwa ce ya ba da naira dubu daya wani ce ya ba da dubu biyar kafin da tashi da karatu an hada kuɗi naira dubu tamanin da wani abu da aka sai muka sai manya manyan shanu guda biyu girka ko muka tura aka je aka sawa kasuwar dan bata muka dauki ma'aikata waɗanda za su yanka su fede su soye su yi komai a kukulla a cikin leda sannan jiya a shekaran jiya a jiya da safe karfe goma aka je duka gidan prison na Kano aka rarraba aka je asibiti aka je gidan yara marayu duk aka rarraba wannan ya yi tasiri kwarai kwarai da sakamakon da muka samu na wannan ziyaran ba kankani ne ba mun ga fa'idar abin sosai sosai to kaga yawanci aka manta da su na da idan shekara ta zo ya kamata mu yi wani yankuli ko ba haka ba <laughs> sannan eh Allah ta kan farfai shanu shanu tara mala abdullahi Allah ta ga wasu alkhairi gaskiya yayi to kaga wannan in sauran masallatai ma za a dauki wannan banda gidan prison na cikin gari a ce kuma an na abin nan sannan da asibitoci ta lafiya da ababe ne masu muhimmanci sannan akan manta da akan manta da waɗanda suke irin gwauraye haka ba a fahimtar cewa suna cikin matsala musamman irin samarin nan kuma idan ma mutum dan makaranta ne ya zo gari ba nan ne garin su ba fila ne ya kawo shi ko makaranta wallah ban ta ake da su kuma su matsalar gwarantaka idan ana kwanakin sallah yunwa ake a wurin gauro saboda masu abincin sayarwa sun daina ba su fara Tuwon sallah kuma tun daga ranar sallah an daina baka kyautar sa kaga mutane a tare a jago wajen mutum bakwai kamar sadin su kaga irin waɗannan idan an yi yana da kyau a rika tunawa da su gaskiya idan ka bashi ɗanyen nama yana da matsala amma idan aka zo masallaci yana ganin sa a gaban gaba duk wanda ka so da wata yar leda ka bi masa zai ji daɗi kwarai da lokacin ba a abincin sayarwa ya samu abin da zai rinka ci da biredi da shayi har kafin masu abincin sayarwa su dawo daga hutun sallah cewa me? Kai sauran Eh, to wannan duk mutumin da yake da halin yin layya zai yi layya ko da baya da mace ba sharadi bane sai mai mace an gane ko saboda haka samari da suke da kuɗin yin layya za su yi layya ba za su ce wai tun da su ba su da iyali ba za su yi باب الحقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله قال داود بكتي wanda ma dai ko san dai lalle mun shiga wannan babu akwai kalma ta wace matsala guda ɗaya take faruwa a wurin mutane eh wajen mutum hali daya sani a kula da a cikin wannan hadisin ko hadisi ɗaya ne muka samu a cikin ta wani aiki a yi mutum ɗaya da ta kuma sauran da rabu na yake yanzu ɗaya da rabu ya kike to ai ko da wancan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Ali bin Abi Talib da yake ta manzon Allah ya umarce ni in tsaya akan raƙumansa in rarraba bai ce a ranar lai bane ba a hadaya ne dan hadayar da manzon Allah ya yanka aikin haji Ali bin Abi Talib ya koro dinsa da ciki daga Yaman kuma a sune aka yanka shi ne manzon Allah dan a a hadaya ne manzon Allah ya yanka raƙuma yanka raƙuma daidai har guda 100 sittin shi da hannunsa yanka sauran kuma aka karata masa alayya kuma gashi da suna da muka gani rago da haka da yawa daga cikin malamai musamman maza bai ma malik suke fifita a wajen layya ka yanka rago shi yafi sama da ka yanka rakumi a wajen hadaya ne rakumi yafi wato a wajen layya nau'in dabbar ake kallo a wajen hadaya kuma yawan nama ake kallo abin nufi dabbar da tafi nama da yawa ake kallo da haka manzo Allah ya yanka raguma an gane ko na'am me wai da kake ko sai ka ba wanda ba eh in ka kasa kasafin da ka ce wannan kyauta zan yi da shi wannan sarka zan yi da shi cikin na kyauta za ka yi ba wanda ba musulmi ba أن النبي صلى الله عليه وسلم أقى عن الحسن والحسين an karɓo daga Abdullahi da Abba Abbas ce, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yanka wa Hassan da Husaini kabishan kabishan kowanne rago ɗai-ɗai wato lafazin al-aqiqa asalin shi a harshen larabci gashi na kan jariri shi ne alaƙiƙa a larabci to daga baya sai ake amfani da lafazin aƙiƙa game da dabbar da ake yankawa a rana ta bakwai bayan haihuwa to abin da yasa kuma aka sanya mata suna aƙiƙa dan ana yanka dabbar ne a ranar da ake aske wannan gashin akan jariri kun gane ko amma alaƙiƙa aqiqa din larabci gashin kai na jariri daga baya sai ake amfani da shi a larabci zuwa ga dabbar da ake yankawa a rana ta bakwai wato ranar da ake masa aski kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yankawa Hassan da Husaini kowanne rago dai dai rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa Ibn al-Jarud wa Abd haq Imam Abu Dawud ya rawaito shi Ibn Khuzaimah da Ibn al-Jarud da Abd al-Haq duk sun ce hadisi ne sahihi lakin rajjaha Abu Hatim irsalahu abu hatim ko ce hadisi ne mursal malam ya sa lamba da kasa yace wa qad akhrajahu al-baihaqi wa ibn hibban wal hakim an aisha imam al-baihaqi da ibn hibban da hakim sun rawaito daga aisha bi ziyarati da qarin yawm as-sabi'i a rana ta bakwai ake yankawa din ko ya yanka musu rago din a rana ta bakwai wa sammahuma kuma ya kiraye su da sunayensu wa amara an yuma fara a sai himal aza yayi umarnin a kawar da datti daga kansu abinda gidan da a anan gashi wa sahahahu ibn sakan ibn sakan ya inganta hadisin min hadisi jabir bi atamma min hadha daga riwayan jabir wanda ya fi wannan cika ko tsaho, wa rawahu ahmad wa nasa'i min hadisi buraidah wa sanaduhu sahihun a takaice dai wannan hadisi na cewa manzon Allah ya yankawa Hassan da Husain rago dai dai hadisi ne sahihi imam ah, wato malam Abu Ishaq al-Huwaini ya inganta shi cikin littafin Gausul Makdud bi takhrij muntaka na Ibn al-Jarud wa da ibn hibban min hadisi anas na haka ibn hibban ya rawaito shi daga hadisin anas dan malik kwatan kucin wannan wa ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amarahum an yuhaqqa an al-gulami shatani mukafi'atani wa an al-jariyati shatun rawahu at-tirmidhi wa sahahahu wa akhraja ahmadu wal arba'atu an ummi kurz al-ka'biyyah an karɓo daga ummu na Aisha Allah ta kare da gare ta yace manzon Allah yayi umarnin a yanka wa yaro namiji shata ne awaki guda biyu mukafi'ata ne waɗanda suke kusantar juna me yake nufi wanda suke kusantar juna ta fuskar sifofi ba ɗaya babba ɗaya karama ba a kowace babba ko kuma kowace tsakatsakiya ba ɗaya ramin ya ɗaya ƙosassa ba a dukkanin su ƙosassu shine mukafi'a a ne wato sun kusanci juna an fassara shi da cewa sun kusanci juna ba za a ce daidai wa daida ba dan yana yana da wahala samun dabbobi guda biyu wanda komai nasu daidai wa daida amma dai da sun kusanci juna a inda za a kimanta su ma a sai da su farashi ɗaya amma da wata wata tafi wata lafiya wata tafi wata kitse wata tafi wata koshi haka dai da sauransu wa an jariya ta shatu amma yarinya jaririya kuma a yanka mata akuya ɗaya wato sai wannan ya nuna shi ɗa namiji a yanka masa rago biyu ko akwai a biyu ko tunki a biyu ya mace kuma a yanka masa ɗaya wannan cewa a yankawa ɗa namiji biyu mace a yanka masa ɗaya wajibi ne ba wajibi ba ne ba mustahabbi ne domin da hikar manzo Allah ya yanka hakan da kusan ɗaya daidai wanda yanzu a ce ba wajibi bane yanka bibiyin da dukkan jariri sannan kuma cewa a yankawa yaro guda biyu in akwai hali mata yanka masa daya ibn al-qayyim yake wannan li tafdil az-zakari ala al-unsa dan fifita da namiji akan ya mace ta fuskar daraja tunda Allah ya ce wa rijali alaihim na daraja الرجال قوامون على النساء saboda haka sai aka bambanta su ta wannan fuskar wa akhraj ahmad wal arba'atu an ummi kurz al ka'biyyah nahwa imam ahmad da malaman hadisi hudu sun rawaito irin wannan hadisi daga ummi kurz al ka'biyyah makamancin sa وعن ثمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال an karbo daga samura Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma wa sahahahu at hadisi an karbo daga samura Allah shi kare da gare shi manzon Allah ya ce kullu gulamin dukkan wani jariri murtahadun bi aqiqatihi wato yana rataye da dabbar sa da za a yanka masa lafazin arrahan shine ka bar jingina in karɓo na abu a wurinka in baka kuɗi dan saboda in ka dawo da kuɗi in mika maka wannan abu to kowane yaro kamar ana jingina shi ne dabbar sa, shi din abin jinginawa ne ga dabbar sa, da zaran an yanka dabbar to shikenan an riga an fanso shi daga wajen ne, jingina to wannan lafazi na hadisi ne waɗansu malamai suka ɗauke shi a matsayin abin da ke nuna wajabcin yin ragon suna lafazin murtahinun ko murtahanun bi a kai kati suka ce a ce yanka a rana ta bakwai dole to amma gaskiya wannan bai nuna wajabci ba da yawa daga cikin malamai sun tafi kan mustahabbanci ne ko kuma sunna mu'akkada sunna ce mai karfi kamar yadda muka ce a wajen ne haka zamu ce ana an gane ko tuzbahu an wa za a yanka masa yawman tabihi a rana ta bakwai wa yuhlaku kuma a yi masa aski shi jaririn wa yusamma kuma a kirayi sunansa lafazin tuzbahu anhu yawm sabihi wannan ya sai a yini da bakwai ne ake yanka idan yaro bai kai yini da bakwai ba ba za a yi yanka ba Ha kuma bai kamata a wuce yini da bakwai din ba a yi yanka ba an gane ko akwai malaman da suka ce idan ba a samu a satin farko ba to idan ya cika shekara ai kwana sha hudu sai a yi masa idan ba a samu ba idan ya cika kwana ashirin da daya sati na uku kenan to amma hadisi ne bai sai hadisi da yake har a kai ashirin da daya in ba a samu ba hadisi ne bai sannan ana yi wa mutum ne lokacin da yake yaro wanda ba a yanka masa ragon suna ba bayan ya girma shi ba zai yanka da kansa ba dan abin da yake da alaka da mahaifinsa ba da shi ba an gane ko shi ba kuma sai ya yanka ba da ka dai rabon suna yana yanka shi a yini na bakwai idan haya fi yaro a yau alhamis kafin faduwar rana to yi ne ko za a yanka masa rago kenan ranar laraba kenan dan shi ne yini na bakwai dan wannan yinin da ake ciki da aka haife shi na tsaye kenan ga juma'a asabar ladi litinin talata da an zo laraba an zo yini na bakwai a ranar ne za a yanka masa rago a ranar ne kuma za a za a koyi masa aski idan kuma yau da daddare ne yanzu aka haife shi da daddare alhamis bayan rana ta faɗi yin za a yanka masa rago idan alhamis ta zagayo domin daga juma'a shine yininsa na farko a duniya kaga har aka yi alhamis ya zama yini ne bakwai kenan wanda galibi ba haka muke ba mu kwana muke kallo ko shi kuma yini ake kallo yini nawa ne sannan abin da ya shafi sanya suna halacci ne a bari sai rana ta bakwai a sa suna amma ranar da aka haifi yaro ma ya aka samu suna ya halatta al-imam ibn a cikin tafsirin suratu ali imran wajen kissar na na maryamu wajen haihuwarta da mahaifiyar ta take cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa da ta haife ta kenan take cewa ya ubangiji da na ba kancan da namiji gashi kuma na samu mace Allah kai ka san me na haifa da kuma mace ba kamar namiji take ba wajen hidima ga masallaci wa inni sammaituha maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan rajim ya Allah na sa mata suna maryam ya Allah ina neman kariyar ka gare ta ka tsare ta daga shaytan cewa da ta yi ne samai ta hawa da wani lokacin da ta haife shi ne ibn kasir karkashin fasar wannan ayar ce wannan ya nuna halaccin yin rada suna da zarar ayahu dan tana haihuwa ta ce wa ne samai ta hawa ba ta bari an gai kwana bakwai ba yace in kuma ka ce ma wannan shari'ar waɗanda suke gafin mu ne sai kawo hadisin wato a Abdullahi ibn Zubair wanda shine jariri na farko da aka haifa a Madina dan asma bin abi bakar bayan an haife shi an kai shi wurin manzon Allah manzon Allah ya tauna da bin ya sa masa a baki sannan kuma ya sa masa suna Abdullahi an gane ku wannan kuma ranar da aka haife shi ne kuma shi manzon Allah da aka haifa masa da Ibrahim aka wayi da ya cewa da sahabbai jiya an haifa mun da na sa masa suna Ibrahim jiya an haifa mun da na sa mun jariri jiya da dare kuma suna na sa masa suna Ibrahim kaga wannan yanzu ranar da aka haihuwa za a iya sa suna Yan aka kisa aka bari har bakwai ko ba laifi akai ba tun daga cikin hadisin yadda tuzmahu anhu yawma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma amma da aski da yanka wannan dole sai rana ta bakwai amma ta suna a iya bari sai rana ta bakwai a iya sawa kafin rana ta bakwai to sai mu takaita haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi eh hana sukan dinkin hana jinkira ne ga musamman yankan sai an yanka an farko eh shi yasa suka ce wajibi din kenan amma imam abu sulaiman al-khattabi yace mafi mafi kyawun fassara wato nuna karfin mustahabbanci wato ko ko mu ce iyaye ba za su samu ceton dan nasu ba sai in sun yanka masa rago sukan dace da cetonsa ne in sun yanka masa rago saboda akwai waɗansu nasoshi da suke nuna yara ƙanana za su ceci iyayensu to wannan sai ga uban da ya yankawa ɗansa rago to irin wannan yaron zai ceci in ko bai yanka masa ba zai ceci shi shine musayinun da yake gaci haka Abu Sulaiman al-Khattabi fassara cikin ma'alim sunan in ban manta ba a sai mu kira sallar sannan sai a an tambayoyi da Allah ina neman karin bayani cewar wanda zai yi lahiya wai ba zai yi aski ba in watan zulhajji ya kama haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin muslim riwayar ummu salama cewa idan watan zulhijja ya kama ɗaya daga cikin ku yana son ya layya to kar ya aske gashi a jikinsa kar kuma yanke farkansa har sai bayan ya yanka dabbarsa wannan musahabi ne wanda ya wannan yana da wanda bai yi ba ba za a ce ya yi zunubi ba na'am ina ingancin hadisin da ke cikin subulus salam da ke cewa abu huraira ya yi lahiya da zakara bai inganta ba daga manzo Allah dai bai inganta ba sai dai shi ra'ayinsa ne abu huraira ra'ayin sahabi kuma ba a daukar shi a matsayin hujja kaulin sahabi ne su da hujja hadisin da aka karanta wanda aka karbo daga sayyidi ali cewa annabi ya ce ya raba naman da fatan da miskinai to malam ya halatta a hana miskinai fatan a kai masallaci kamar ya a hana miskinai a kai masallaci wato kama an yanka lahiya sa da su fatan a kai sadaka wa kwamitin masallaci ya halatta ya halatta idan aka yi wa kwamitin masallaci ya suma ba miskin ba ba ba ba ba su ba cewa mutane za su iya taruwa su sayi rago su yi layya ba su ba yi wannan duk an tattazo cikin karatu an tattazo cikin karatu na'am waye daga hannu da zuwa na'am bismillah na'am eh me karin bayanin na fasal rabbika na ya kuma labazin annaharu din ya shafi layya ne ya kuma shafi yanka na na hadaya duka gaba ɗaya tunda a rana ɗaya ke ranar da mu muke layya a nan gurin kuma rannan kuma su kuma lafiya suke hadaya a makka to shi sa sai lafazin ya kawo annaharu a aikata kuma gashi a layya yanka rago a hadaya kuma ya yanka ya yanka abin nan laƙuma, ya soke laƙuma. da haka bai ci karo da ayar ba bai ci karo da ayar ba wato kuma fassara cewa fa salli rabbi da sallar idi kenan wannan har kuma layya ɗaya ce daga cikin fassara wanda jumhurin malaman tafsiri haka suka tafi jumhurin malaman tafsiri haka suka tafi waɗansu malaman kuma suka ce a fa salli rabbi ka kowace sallah ake nufi wannan har kuma kowane yanka ake nufi na ibada sai da biyu din da biyu mutane suka ce yin zaniya da namiji ya fi da cikin lokacin ko kuka sun ya inganta wannan magana ban ga wani nasi ba da ya nuna cewa yin laye da namijin dabba ya fi sama da ta matan dabba a lafazin nasi dai mutum bai haka ba na har yanzu ba magana yanka da na rafu ko kari a ko rafu

sai nuna lalle ne rakumi kenan annabi ibrahim ya yanka azzabu abun yanka fa dan akwai abun yanka ne akwai abun yanka ne labo abun yanka ne sa abun yanka ne sannan da aka ce azim labo idan ya zama kwasace shi ne zama mai zama bai zama azim a cikin bani jinsu shi ba dan akwai an yi zama kwasace ba ya zama zama azim a cikin bani jinsu shi ba girman abu ana kallon jinsu sa ne yanzu za ka ce na ga wani babba daga cikin mutane in ka sa shi cikin giwaye ba ya zama nan gani ba kowane irin babba a jinsu sa ake kallo shi kenan sai wani ya fi kafa wajen da wannan kuma sai ce a ana nufin wato banda rago rago ya zama zabahin sangiyar kenan rago shi ne zaba na zai a sa yawa mutum dariya ita ce mai yanka kuma jimara wanda ya ka jahilcin kenan na biyu idan mutum ya ce idan mutum ya yanka rabo ko mai girman sa baya daidai da saniya ko mun kankantar ta adadin da za su cinye saniya ba abin da yake nufi yanzu a nan gurin idan shi ya yanka sa a layyarsa layyarsa ta fata manzan Allah lada tunda manzan Allah ya yanka rabo lazumi magana ta gina ba mun karanta ba cikin hadisi yanzu mai manzo Allah yanka rago sai wani yau yanka sa aboki shike na yawan manzo Allah lada tunda adadin zai ciyar na mutane lokacin da ya yanka sa ya tsara wanda manzo Allah zai ciyar lokacin da ya yanka rago shi da manzo Allah ba lada <laughs> ai idan mutum wato baki ya sa abin da zai faɗa amma bai san me za a mayar masa ba wannan hujja ce akaliya kamar yadda ka faɗa hujja ce akaliya kamar yadda ka faɗa to idan haka ne da sai mutum ya kyale rago ya sayo barewa tun ta fi tsada da rago da barewa wanne zai fi tsada barewa za ta fi tsada idan yanka barewa na ya kamata yi yi ma ba ta yi ba gashi ko ya halatta a tunaman barewa kuma ta fara godin tsada na iya kuma ba ta yi ba ma gaba daya a ka'ida ta shari'a mutum yana kallon nassi abin da ya tabbatar idan yau mutum ya samu nassi wanda yake baya karban tawili wanda ya nuna cewa yin layya da raƙumi ya fi da rago shi kenan sai mutum ya kawo ta al'ummar musulmi su karɓa su sai aikin amma ga dai babin mun karanta yau bisa ga dace mu musamman mai aiki cikin mun karanta sai kuma gashi babin ya nuna mana raguna manzan Allah ya yanka amma da aka zo da manzan Allah ko bai yanka rago ba sai yanka sadaka ɗaya ɗaya har guda ɗari a rakumi kai a wajen hadaya rakumi ɗaya ɗaya har guda ɗari amma da aka zo layya sai yanka raguna guda biyu wato wani lokaci abin da yake da abin da yake kawo mana matsala shine inda cewa yana sa in rushe dukkan wata magana ta da to wannan matsala ce ma'ana sai zanto a tajdidi fi kulli shay mutum yana eh, tajdidi cikin fatawa ta kowane irin bangare ba haka bane ba ko maganganu na malamai rushe su sai da maganganu na malamai yan uwansu wato ko da mutum ɗalibin ilimi ya kawo wata magana da ta rushe ta wani magabaci ya zanto shi ba ra'ayinsa bane magana ce ta wani magabaci dan uwansa zaka yi daukan magana da Imam Ahmad ka rusa magana Imam Shafi'i ne ta dan ka faɗa a nan gurin jahilai da su dauka kai ne kai raddi gawa Imam Shafi'i amma wanda suke karatu ko sun riga sun san maganar imam Ahmad su ko wajen imam Ahmad kuma ya isa shi ma imam ne inda wajen ma imam ne za ka iya ɗaukar maganar Allah bin Sa'ad ka rushe maganar imam Malik da ita Allah bin Sa'ad imam ne yadda imam Malik ma imam ne ina ba za mu fahimta ka iya ɗaukar maganar Ibrahim an-Nakhai ka rushe maganar Sa'id bin al-Musayyib da ita ko ta Sa'id bin al-Musayyib ka rushe maganar Ibrahim an-Nakhai da ita kowanne imam ne min ra'ayin ba مدرب له بالإمامة في الفقه وفي الحديث وفي وفي العلوم الشرعية amma ni yanzu sai yanzu in ba tare da na dogara da wani magabaci ba to nan wurin rigima take wani mutum ba tare da na dogara da maganar wani wanda ya kai a ce masa shi ma domin duk yadda na kai yanzu nazari na kafin ya kai na Imam Malik yana da wahala kare da ba a ce masu wani baya kuskure wato kaga kuskuren guda biyu ne ko dai wanda mutum duk abin da magabata suka gina sai ya rushe kaga wannan kuskure ne ko kuma wanda shi kuma duk abin da magabata suka faɗa daidai da wanda ba daidai ba sai ya kare sai ya goyi bayan sa sai wannan kuma kuskure ne magabata in sun yi ittifaki magana su zama hujja saba musu ya zama bata bin su shine shari'a dan manzo Allah ce la tajtami ummati ala dalala fa ummatu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'sumatun idza jama'at al'umma idan ta taru gaba ɗaya ta zama ma'sumiya lakinna ghayru ma'sumatin inda al-ikhtilaf in al'umma ta saba ta bata zama ma'sumiya ba sai zan to maganar daya ba ta zama hujja kan daya sai in dayan ya fi dayan dalili ina ba za mu fahimta abu ne mai sauki ko ma wanda yake sa wani lokaci idan muka yi sabani dole sai mun yi rigima hankalin mai jibanta yanzu idan na zo dauka na sai rago ne wani ya dauka zai ce shi ta ne ya? ba shi kenan ma sai zai yanka sa ni ko sai in yanka rago rigimar shi ne in ce sai na hana shi yanka sa shi ce sai ya hana ni yanka rago <laughs> to a nan rigima ta ce ko ba haka yanzu kai tsakanin tsakaninka da Allah sai yi shi kenan zai yanka ni na yi da Allah na da Allah rago ne shi kenan sai mu yanka kullum ya amuru ala sakina fihi fa a'lamu man huwa ada sabila amma in dauka tun da mun yi sabani na wa ya zama shine sahihi ka ya zama munkarin da da min ka ya zama munkar kafin duniya ta zauna lafiya san yi kawar da wannan munkarin da karo da shi wannan shine a cikin ilimi Fauba a cikin ilimi imam ahmad yake cewa la yanbaghi lil faqih an yahmila an-nas ala mazhabihi bai dace ba ga mai fatawa ko wani masanin fiqh yace dole sai ya dora mutane kan mazhabarsa kaga sai wani daukar ta malikiya kawai ke sai yan malikiya kenan a ah, kuma abin da ka faɗa maza ba ce dan maza ba shi ne fatawa idan na ce mazhabul imam malik ya ni ma afdalihi imam malik mazhabul imam shafi'i ya ni ma afdalihi imam shafi'i mazhabul lays bin sa'd ina nufin ma zaba ilaihi al-imam al-lays bin sa'd fil fatwa wannan shine mazhabin sa to sai imam wani ce la yanbaghi lil faqih an yahmila an-nasa ala mazhabihi bai halatta ba ga masanin fikihu ya ce dole sai ya ɗora mutane kan mazhabarsa ma'ana kan fatawarsa aikin sai ya yi fatawa tsakanin shi da Allah ya kirdaji gaske in ya dace da gaske yana da lada biyu in ya yi kuskure yana da lada ɗaya ina ba an fahimta amma ya ce kuma dole sai an bi fatawarsa ta wannan bai halatta ba shikenan zai ka faɗa mutane sun bi shikenan in ba so ba kan zama abokan faɗa ka ko abokan rigimar wallahi ba na adawa da dukkan wanda bai mu fita ta ba kawai ya zanto cewa bai bi ta bane dan saboda yana da kana'a gamsuwa a zuciyarsa dalilin da ke hannunsa ya tunawa wallahi dan uwana ne dalili yake bi ni ma dalili nake bi ba na taɓa ɗaukar da abokin adawa amma shi kanshi a zuciyarsa ya san baya da dalili amma ya magana ne kaga wannan ya zama dan hawa kenan dan san zuciya ba sabawa ne ke sa ka yi gaba da mutum ba dan mutum ya saba maka cikin fatawa wannan shi wani adi اختلف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق صحابي سنجي صحاباني لا inda عند illa fi bani بني قريظة kan ku yana asar sai a baro ƙwareza waɗansu suka ce manzon Allah na nufin mai gaggawa ne amma ba wai idan sallah ta yi biki ba wanda suka ce a'a in dai ta yi ba za mu yi ba sai mun je bani ƙwareza za mu yi ko da rana za ta faɗi lokacin annabi yana da laifi kai wannan shikenan sai suka yi gaba ko wanda yadda suka yi sallah kan hanya ya daga tuta na masallatan kan hanya wanda ya kar ya bani kureza ya dauki mazhabin wanda kar ai sallah sai je bunu kureza ya daga tuta cewa ku zo ku bi ni wannan inda rigima take da kashi hankali dole in zabi fitawa za mu saba ko gidan mu ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko za ɗaya muka ɗauko ilimin mu dole sai mun saba ko ma ci gaban ilimi ne a saba a ah, lokacin da muka saba na jinaka yanzu kai bincikenka ka na ji wanda ban taba ji ba kenan kai ma ka jinawa yanzu ya rage sai in hada da nawa da naka in ga wanne ya fi karfi akwai lokacin da nakan da kawo mun sai tana wa karfi shi kenan sai in dauka na samu karin ilimi akan ilimi na da akwai lokacin da nakan da kawo ba da karfi amma na ƙara samun wani dalili wanda al-mukhalif yana kafa hujja da shi sai da ya zan yi jawabi kan wannan dalilin karin ilimi ne akan ilimi na sawabin na bi ka ko ban bi ka ba ka yi da ta ko ba ka yi da fatata ba da haka da Allah mu rinka zama masu hakuri da sauransu mu rinka zama kuma masu juriya da sauransu ko mu rinka zama masu kirdajen gaskiya wajen lokacin zama faɗi fatawa ko mai yarda cewa za mu iya daidai za mu iya kuskure ko mai yarda cewa abin ne da ya fi komai sauki idan mutum ya kuskure ya yi itirafi da kuskure sa ba wani lafi in kuma ina da kana'a a cikin zuciyata ba san zuciya ba kawai sau nake in saba wani dan in ji daɗi ba gamsuwa ce na samu a zuciyata cewa abin da nake kai shine daidai wannan ba shi ne kuma iya rigima kan dukkan wanda ya saba wannan ba duk wanda ya saba wannan kuma shikenan bai zama wani abokin rigima ta ba abin ne mai sauki muna tafiya da malam abdulhabu har gwanan gobe har gobe idan ya sallah ya dago haka sai ya sake mai da hannu a tsakanin ruku'i da sujada da ina yi ne kuma na daina na samu kana a cewa ba za a yi shi kuma ina ganin za a yi shi kenan zai zama rigima kuma muna tafiya ni kullum ba wata shine ba a maimaita jami'i a masallacin da yake da limami za ta bi in an maimaita ba za a ce sallah ba ta ba amma an yi makaruni dan haka idan zo masallaci an yi masallaci an koma gida ba za a sake maimaita jami'i da ni ba malam abdulhabu kuma in za a maimaita so goma shi ya halatta a maimaita malamin mu Dr. Ahmad shi yana ganin daga nan gurin idan ana sallah a nan gurin ya halatta wata mace ta bi a daki daga dakin ta gida ne kuma ina ganin duk wanda ta bi zami a dakin ta gida ba ta da sallah malam ya san bata wata ce wannan ni kuma san wata bata wata ce har yanzu kuma na daukar shi a matsayin uba ina daukar shi a matsayin malami ina daukar shi kuma ina daukar ta a matsayin almajiri ina daukar ta a matsayin da mutum wani rigima da juna to sai ne <laughs> to amma idan mutum kawai da ke wanda abu ne sai a duk wanda bai bi wanda ba ta yi rigima da shi sai ne wannan ba daidai bane ba wallahi kuskure ne kuskure ne sosai da sosai ku tsoron Allah a daina wallahi tun daga zuciya Allah ya sani tun daga kan harshe na har zuci ban taba daukan wanda ya saba ma a matsayin fatawa a matsayin abokin adawa dai in fahimci cewa akwai ikhlasi cikin maganganunsa da ayyukansa wannan kuma ayyukan zahiri ne baka da hukunci akan batini Allah ne san batinin mutane shikenan in gamsu cewa yana da abin da sauransu kuma ban taɓa ɗaukar shawa a abokin adawata ko babu yanzu za a yi wani ya ce masa mutunci in kyale shi shi kenan fatawarsa kenan sa kenan amma ya zanto cewa kawai sau nake sai na saba wa ne to a nan gudun rigima ke, a nan gudun rigima take so nake dole sai na saba wa ne da akwai wanda za ka kai shi bango ya san baya da hujja amma duk haka ba zai bari ba a zo na san zuciya kenan Allah ka nan da mu bismillah eh. haka waɗansu malamai suka fassara wani har ɗora hannun dama akan na hagu cikin sallah amma fassara ce mai rauni zahirin larabcin baya taimakonta domin an nahar kowa sun suka kenan suka rakumi ko yanka shine an naharu amma ba ɗora hannun dama akan na hagu ɗaya ce daga cikin fasarori amma ba ita ce mai